a yau dai za mu tattauna akan yadda mace ya kamata ta gyara jikinta kafin aure sanin kanku ne mu mata sai da gyara sai da kwalliya kuma sai da kwaskwarima kuma ana so duk mace ta kasance cikin gyara a koda yaushe ba sai lallai sai ta tashi yin aure ba ko kuma tana gidan aure ana so koda yaushe ta kasance cikin gyara tun daga gidan iyayenta kuma akwai hanyoyi mafi sauki wanda za ki yi amfani da su wurin gyaran jikin ki? hanya ta farko da zan yi magana a kan shi shine muhimmancin tsarki da ruwan ɗumi ana so mace ta riƙe ruwan ɗumi a matsayin abin da za ta riƙa tsarki da shi a kowane lokaci saboda yana gyara farjinta yana kuma dawwaman mata da ni'imanta kada ki yadda ki kasance kina amfani da ruwan sanyi a matsayin abin da za ki riƙa tsarki da shi saboda shi ruwan sanyin nan da kuke gani yana lalata mace shine abu na farko da yake lalata mace ni'imanta